zan saba maka fa ka mai da ni sa'ar wasan ka ce ko ba da kai maka magana zaka turo kuɗi a fara hada laifanka ba ta karasa maganar cikin hasala dafa kai yayi saboda tunowa da abin da take nufi gaba daya ya manta da batun aurensa da dadi ya ce, zai hada da yar marigayi wacce bai ma santa a fuska ba shi a tunanin shi girman kai ne ya hana ta zuwa ta gaida shi ko ta bari su haɗu lokacin da ya je Najeriya. Shi yasa ya ji baya ƙaunar yin auren duk da matsalar da yake fama da ita na karfin sha'awa a ayi hakuri ammi zan turo insha Allah ya faɗa cike da biyayya to ina jira kada ka sake na ƙara kiranka akan wannan batun idan ba haka ba kuma ranka ɓaci zai yi ta faɗa gami da kashe wayar dafuka yi cikin damuwa shi fa yana da ra'ayin irin matar da yake son aura amma gashi yanzu dadi ya ruguza mai duk wasu tsarinsa miƙewa ya jiki babu laka ya fita domin yana a farkon sabuwar wata da za a da yake son komawa gida ga baki ɗaya shi da kasar turawa kuma sai ziyara ko hutu ko kuma wani abu mai muhimmanci Allah sarki wannan kenan a bakin gate su zara suka tarar da wasu mutane biyu da alama dai miji da mata ne sannan marasa karfi ganin motar ne yasa suka yasa su miƙewa daga durkusan da suke a gefen gidan tsayar da motar Salim yayi kamar yadda Zara ta bukata buɗe kofar baya ta fito suka nufi inda suke tsaye da sassarfa matar ta karaso tare da durkusawa akan gwiwarta ta ce ranke ɗaya ki taimake mu kwana uku kenan muna zuwa gidan nan amma an ki bamu damar shiga hatta ofishin kuma an hana mu ganin ki dan Allah ranke daɗe ki saurare mu dago ta Zara ta yi kana ta ce kada ki bani kunya ta hanyar durkusawa a gabana domin neman wata alfarma hakan zai sa ni tunanin ko baki dauke ni a matsayin ya ba ku tashi mu shiga daga cikin mai magana a nitse ta karasa ta karamar kofa suka shige bayan su Salim sun shige da motar ta ne falon saukar baki ta kai su kana ta je kicin da kanta ta kawo musu ruwa da lemu bismillah ga ruwa ku sha sai mai maganar abin da ke tafi da ku fadar Zara bayan ta aje tiran da ke dauke da goran ruwa da lemu akan karamin teburin da ke tsakiyar falon ranke dade ba za mu iya shan komai ba a halin da muke ciki fadin mijin me ke faruwa ne Zara ta faɗa tana mai zama a kujerar da ke fuskantar su ranke daɗe. yar 'yarmu aka yi wa fyaɗe sannan mun tabbatar da wanda ya aikata laifin yaron wani ɗan majalisa ne da ke makwabtaka da mu amma bayan mun samu mahaifin yaron da batun ya karyata lamarin tare da faɗin zai yi shari'a da mu duk sanda muka nemi ɓata masa suna ko ɗansa yanzu haka yarinyar nan gadon asibiti tana gadon asibiti ana neman kuɗin aiki sannan ba mu da halin biya ya faɗa yana mai fashewa da kuka inda matar ke taya shi sosai zuciyarta ta tsinke da lamarin musamman ma da ta ga manyan mutum musamman ma da ta ga manyan mutanen da suka haife ta a shekaru suna zubar da hawaye amma me yasa ba ku kai kara ofishin 'yan sanda da ke kusa ba Zara ta tambaya a raunane tun faruwar lamarin muka kai kara ofishin 'yan sanda da ke kusa da mu sai dai bayan sun gana da mahaifin yaron suka fatattake mu tare da faɗin shari muke son kullawa ɗansa wannan dalili yasa muka garzaya ofishin ki bayan wani makocinmu ya ba mu shawarar yin hakan tun kwanaki uku da suka wuce muke zirya a ofishin nan aka hana mu shiga shine mai gadon wajen ya ba mu adireshin ki matar ke wannan bayanan kai kawai ta jinjina tare da faɗin ina zuwa kana ta miƙe ta fita Ba ta daɗe ba ta shigo tare da Salim da Jidda zama suka yi tare da gaisawa wannan shine barista Salim tare da matarsa Dr. Jidda za mu je asibitin tare domin ganin halin da yarinyar take ciki kafin shigar da kara a kotu. Faɗin Zara bayan ta yi nuni da kujerar da Salim ke zaune shi da Jidda. Godiya suka yi sosai kana suka miƙe baki ɗaya suka nufi waje. Motar Zara suka shiga duka inda Salim ke tukin. Mintuna kaɗan suka iso asibitin kasancewar Zara 'yar sanda, shi yasa ba su wani shawuya ba wajen isa ɗakin da yarinyar take. In takaice, ita kaɗai ce kwance a gadon jikinta rufe da zani yayin da a can kusurwar ɗakin wata ke zaune kan dadduma da alama dai ita ce mai yin jinyar bayan sun mata ya jiki ne suka zazzauna inda Salim ya ciro karamar sound recorder tare da jan kujera ya karasa bakin gadon ya ce baiwar Allah da farko dai ina ƙara jajanta miki akan wannan al'amari da ya afku da ke sannan ina sansanin, ko ke wace ce da farko dai ni suna na Fahima ina zaune ne tare da iyayena a unguwar bakin kora da ke nan jihar Bauchi sannan mahaifina mai karamin karfi ne magana take a hankali alamun dai tana jin jiki me ya kawo afkuwar wannan lamarin a gare ki ina aiki ne a gidan wani dan majalisa da ke nan unguwarmu wato alhaji nura mai riga tun lokacin da na fara aiki a gidan ɗansa kabir ke yawan shige min tare da nuna min alamun yana so mu yi sabo sosai sai dai ban ba da damar hakan ba to a ranar larabar da ta gabata ne bayan na kai masa abincinsa na rana kamar yadda na saba kawo mai lokaci yadda na saba kowane lokaci bayan na gama girki ina kai masa nashi bangaren sa bayan na ajiye abincin ne ya miko min kofin da ke hannunsa wanda ke dauke da lemu ya umarce ni da na shanye na so na yi jayayya sai dai ya ce idan ban sha ba ba zai bani na tafi ba shi sa na karɓa na shanye tare da miƙewa da nufin tafiya sai kuma cewa na share mai falonsa ya yi kura tunda na fara sharar nake jin bacci na fuskata kafin na gama kuma ban san inda kaina yake ba sai farkawa na yi na ganna a kan gadonsa ya keta min haddi ta karasa faɗa tana mai shekewa da wani marayan kuka wanda ke nuni da ciwon abin da take ji kashe rikoda ɗin salim ya yi ka ne miƙe ya fita yana musu alama da ido zara da jidda ma miƙewa suka yi kana zara ta ce insha allahu za a bi miki hakkinki sannan kafin mu tafi za a sa hannu a shigar da ke aikin da za a yi miki na matsalar yoyon fitsari da kika samu godiya suka kara yi musu sosai sannan su jidda suka bar ɗakin sai da suka biya kuɗin aikin da za a yi wa fahima sannan suka bar cikin asibitin a hanyar su ta zuwa gida ne jidda da ke gaban motar ta waiwayo ta kalli zara da ta jingina kanta a cikin kujerar bayan motar ta ce zara kina ganin ba mu yi ganganci ba wajen shiga cikin wannan kes ɗin da ya shafi alhaji nura mai riga ba na son halinki na saurin karaya jidda kada ki manta Allah yana tare da mai gaskiya ta faɗa tana mai ɗagowa daga jinginawar da ta yi jikin kujerar waye ne Alhaji Nura mai riga Salim ya tambaya hankalinsa na akan hanya Jidda ce ta gyara zama tare da fara magana wani sanannen ɗan siyasa a ciki da wajen Bauchi an yi mishi shaidar rashin arziki da wulakanci gami da cin zarafin na kasa da shi baya raga ma kowa kasancewar yana da mukami ga dukiya ga kuma ga dukiya kuma da ya tara shi yasa yake taka kowa ya zauna lafiya daga shi har ɗan shi ana faɗin cewa zai iya yin komai akan yaransa ko da kuwa kisa ne shi yasa nake tsoron kar wani abu ya haɗa su da zara saboda ba aya saboda ba zai haifar da ɗa mai ido ba kai salim ya gida girgiza kana ya ce ga ki a haka kamar jaruma amma zuciyar ki fal take da tsoro ni a gani na wannan ba wani abu bane da za a tsorata har a yi shakkun yin shari'a da shi insha Allah za mu zauna a nan har sai mun ga an kwatar ma yarinyar nan hakinta kuma ni zan neme mata lauya a zahiri ba wai a zahiri ba kai bane zaka zame mata lauya amma a baɗili kai ne Zara ta faɗa idan ta alamshe kamar ba ita ta yi maganar ba dan juyowa Salim yayi yana son fahimtar abin da take nufi wani lauyan zamu nema yanzu a matsayin wanda zai kare ta saboda zai iya saye duk wani lauya da zamu ɗauka da kuɗi bayan mun gama yarda muna da lauya sai ranar da za a shiga kotu mu rasa mabuda. shi yasa a yanzu dole mu ɗau wani lauyan na ganin ido amma a badali za mu ci gaba da gudanar da bincike tare da haɗa shaidun da za mu gabatar a kotu cewar zara sosai suka kara mamakin fasaharta wajen yin tunanin abin da masu laifi za su aikata san ban yi tunanin haka ba da farko kuma tabbas na san alhaji mai riga zai aikata haka faɗar jidda tana mai haɗa hannayenta alamar jinjina ga jidda amin ga zara haka suka ci gaba da tafiya suna hira jifa-jifa har suka karaso gidan ɗakin da ta wuce kai tsaye tare da shigewa ban ɗaki wanka ta yi sannan ta fito ɗaure da tawul a jikinta zama ta yi da nufin shafan mai amma ta kasa kawai kwakwalwar ta ke tariyo mata irin matsalolin da take da su a gabanta rike kanta ta yi da hannu biyu bayan ta kife shi a jikin miro ɗin saitin zuciyarta ta kuma dafewa da hannu ɗaya tana jin yadda take bugawa da sauri tabbas ta san wata rana matsalolin kasar nan za ta haddasa mata bugawar zuciya saboda yadda ta ɗau matsalolin tamkar yadda take ɗaukan duk wani abu da ya shafe ta ko danginta miƙewa take shirin yi da nufin saka kaya ba tare da ta shafa man ba turo kofar da aka yi nesa ta dakatawa tare da mai da kallanta ga baba da ke shigowa bakin ta dauke da baba da ke shigowa bakin ta dauke da sallama amsawa ta yi tare da faɗin wannan tsohuwa mai zaki min a ɗaki ne haka da ya sake haurowa sama don wannan zuwan naki kam akwai abin da ya taho da ke tunda na san ba haurowa sama kike yi ba yau idan ba wani abu ba me zan zo na yi a beni ni kam salon wata rana na faɗi a garin sauka baba ta faɗa tana mai zama a gefen gadon zara sai da suka gama barkwancin jika da kaka sannan baba ta yi gyaran murya ta ce zara'u ɗagowa ta yi ta kalle ta ganin yanayin fuskar ta ne yasa ta gane magana ce mai muhimmanci za su yi na'am baba kin sani zara'u kin kai manzalin da ya kamata a ce kima kin yi aure kamar yar uwarki jidda aure shine darajar duk wata ya mace ko da kuwa tana da tarin dukiya kyau mukami ko nasaba ba mu da yawan arziki zara'u Ko ne muke fatan ku hayayyafa ku sama mana masu imana addu'o'i da mu da ku baki daya ko ba ma a raye shekarunki na haifuwa fa yanzu 23 ya kamata a ce kin yi aure kin sama ma kanki daraja musamman ma a irin yanayin aikin da kike yi da ake tunanin duk wata mace da take yin sa ba ta da kamun kai don Allah ki saya mana mutunci da kanki kar a fara maganar a gari ana cewa mun bar ki a sakaka shiru Zara ta yi ba tare da ta yi magana ba baba ce ta kuma cewa mun yi magana da baban ku. Suleiman ya ce na gaya miki ki turo mishi wanda kika tsayar domin manya su shiga maganar baba ba wai auren ne ba na so ba kawai akwai burikana da nake son cikawa wanda na san ba kowane namiji da zan aura ba ne zai bani damar cika su shi yasa ma bana saka ran auren a cikin lissafi na a yanzu amma idan lokaci ya yi zan yi insha allahu ta faɗa alamar maganar baba bata wani dame ta ba to akwai wani wanda kuka sasanta ni? ko kuma kuke son ku sasanta a tsakaninku da shi dan Allah baba ki banni ni babu wani da nake so ko muke soyayya aikina shine a gabana yanzu cewar zara da ta miƙe ta nufi gaban durowar kayanta ni ma ai ina fatan ki kasance tare da aikinki ko don kawo ƙarshen waɗannan azzalaman mutanen amma ki dawo ki zauna mai magana domin ban kai ga faɗin sakon da aka aiko ni na isar ba waye kuma ya aiko ki to da farko dai mai sakon ya ce ba zai zo da kansa ba ne. gudun kada ki ji nauyin shi ki abin da ba shi kike ba shi ke a ranki ba shi ranki ke so ba alfarma ce yake nema a wurinki na san haɗa zuri'a da ke ma'an alfarma ce yake nema a wurinki na san haɗa zuri'a da ke ma'ana dai yana neman alfarmarki akan yana son ya haɗa ki da ɗansa kuraye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin inuwa ɗaya kuma yana fatan a ce wani bai riga shi ba sannan ya ce a barki ki shawara kafin ki bada amsa wani kallo Zara ta mata kafin ta ce waye da wannan doguwar wasika kuma baba minkewa ta yi kana ta ce Doddon kuma na Suleimanu ya ce yana neman alfarmarki ki amince da auren ɗansa Muhammad Jawad dariya sosai Zara ta yi jin yadda baba ta kira dadi wai dodo kana ta tsagaita ganin har baba ta kai kusa da kofa ƙarasawa ta yi inda take sanan ta ce ban fahimce ki sosai ba baba ke dai ba kurma ba ce sannan kuma ke ba makauniya ba ce ba na ce ba kya fahimta abin da dai kika ji shi nake nufi idan kuma kina tantama ne to ki dau waya ki kira shi ya miki karin bayani ta faɗa tana mai ficewa a ɗakin ta dade tsaye a inda baba ta barta tana sakawa da kwancewa akan maganganun baban lokaci ɗaya kuma ta watsar da zancen daga tunaninta sannan ta nufi dogo sannan ta nufi dorowar ta ɗauko wata doguwar rigar atamfa sufa ta zira mai kawai ta shafa a labbanta kana ta zira takalmi ta fice zuwa falo inda ta san jidda na jiranta a zaune ta same su ita da salim sun tasa laptop a gaba da alama abu suke gani a ciki mai muhimmanci jidda ce ta ɗago ta kalle ta ta ce madam asp tun ɗazu muke jiran ki A nan, mun kawo kara kwabe baki ta yi kana ta gaishe da salim sannan ta kalli jidda ta kuma cewa a ce mutum shi kullum cikin zolaya kamar mara damuwa wace damuwa ne da ni ni kam ga mijina a gefe ai sai farin ciki ko da yaushe jidda ta faɗa bata kula ta ba sakamakon abin da salim yake nuna mata a cikin laptop ɗin shiru suka yi gabaki ɗaya suna maimai da hankalin su kan laptop ɗin na riga da na gama bincike kuma na tabbatar shine mai laifin shaidu ne kawai suka rage mana sannan na yi magana da babban likitan asibitin da yarinyar take a kan jidda za ta je ta gudanar da duk wasu bincike da rahotannin likita da za a bukata a kotu yanzu binciken ya rage na ɓangaren ki daga nan kuma a shaidar da daga nan kuma a shigar da kara kotu cewar salim abin zai zo da sauki ai ni ma yanzu nake so na fita na gudanar da wasu bincike na saboda gobe nake so na shigar da kara kotu fadar Zara yanzu bai yamma ba Zara cewar Jidda kada kai tayi kana ta ce, ina son zuwa ofishin yan sanda da suka fara kai kara ne domin haduwa da inspector wajen na samu labarin ya fi zama a ofishi ya fi zama a ofis a irin wannan lokaci ki tsare shi ya faɗa miki gaskiya fa Zara kuma ya gaya miki nawa aka bashi ya danne gaskiya Jidda ta faɗa cike da takaicin abin da aka aikata wa Fahima. Tariya Zara ta yi sannan ta mai da kallonta ga Salim ta ce, Gaskiya, Sajid, ina tunanin kwanan nan zan shigar da matarka aikin 'yan sanda ita ma. Na ga alama ta fi ni zaƙewa akan aikin nan. A'a, ki rufa min asiri. Ai aikin 'yan sanda sai irin ki jajirtattu, ba na Sajid da bane. Faɗar Salim cike da zolaya. Tariya suka yi su duka kafin Zara ta miƙe ta koma ɗakinta inda ta ɗauko mayafi da jaka. sallama ta musu sa'an nan ta fice domin zuwa inda ta faɗa musu a hankali take driving har ta iso bakin ofishin kallon gurin ta yi wanda ke tsaftace sosai sai 'yan sanda da mutane da ke kewaye suke shawagi da ɗaya kasancewar gilashin motar mai duhu ne ya sa jami'ai ba su gane wace ce ke ciki ba har sai da ta fito nan tsirarin da suke farfajiyar wajen suka karaso gabanta da hanzari suka sara mata kai kawai ta jinjina sannan ta fara tafiya a hankali inda suke take mata baya har zuwa ofishin inspector ɗin. Miƙewa ya da sauri daga kicin gidan da yake tare da kamewa. Barka da zuwa ranke daɗe ya faɗa cike da ladabi. Zama ta yi akan ɗaya daga cikin kujerun ofis ɗin sannan ta umarce shi ya zauna shi ma. Ina son sanin gaskiyar binciken da kai game da kes ɗin fyaɗe da aka kawo maka kwanaki biyar da suka wuce. Zara ta faɗa tana mai zuba masa idanu. cewa ya yi alamar rashin gaskiya take kuma zuba take to mai duk da iskar fanka da ke kaɗawa a ofis ɗin kane ya ce dama ranke daɗe ƙazafi ne ake yi wa yaran amma bai aikata laifin ba bata ce komai ba ta ciro wata fefa daga cikin jakarta ta miƙa mai tana mai cewa ka cire mana hularmu da bel ɗinmu sauran kayan kuma idan ka je gida ka aiko mana da su sannan duk wani abu da ya kasance mallakin hukumar mu ka dawo mana da shi karɓi wannan takardar kora ce daga hukumar mu ta 'yan sanda durkusowa ya akan gwiwansa tare da faɗin ki rufa min asiri ranki daɗe wallahi zan faɗi gaskiya wannan aikin da shi nake ci da iyalina da mahaifiyata idan kika raba ni da shi ban sanya zan yi ba sharin shedan ne ya sa ni karban kuɗin tsohuwar karɓar kuɗin toshiyar bakin da ya bani shiru ta yi ba tare da ta ce komai ba hakan ya bashi damar ci gaba da magana inda ya ce bayan an kawo kes ɗin ni da kaina na je har gidansu wanda ake zargin bayan mun zauna da mahaifinsa ne yake gaya min cewar tabbas ɗansa ya aikata abin da ake sa da shi amma yana so a kori kes ɗin inda ya bani kyautar kuɗi naira dubu ɗari uku dalilin da ya sa na kori kes ɗin kenan don Allah ranki daɗe a yi min afuwa ba zan ƙara ba na yi alkawari sai ta miƙe kana ta mayar da takardar cikin jakarta sannan ta ce ka shirya zama shaida a kotu na gode ranki daɗe insha Allah zan kasance mai faɗar gaskiya nan ya rakota har bakin motarta yana mai ƙara yi mata godiya gida ta wuce kai tsaye tana mai tuki cikin nutsuwa har kin dawo cewar jidda da ke tsaye a dining tana shirya kulolin abinci bayan zara ta shigo cikin falon eh sane da aiki fa madam hararar wasa ta aika mata sannan ta ce yauwa asp tsayawa ta yi a bakin beni da zai sara ta da ɗakinta jin maganar jidda da ke cewa jira ni haura tare hannunta ta riƙe kana suka haura sama inda suka shige ɗakin zara wanda yake farko a jerin ɗakunan da ke sama tsalle jidda ta yi ta faɗa kan gado tare da yin juyi sannan ta fuskanci zarar da ke kokarin rage kayan jikinta. Ɗazu baba ke tsegunta, ɗazu baba ke tsegunta min wani zance. Wani zance kenan? Zancen aurenki da Muhammad Jawad mana. Mm. Me yasa ba za ki amince ba Zara? Babu wani fa da za ki aura ya rike ki da daraja kamar shi. Idan ma aikin ki ke tunani, ai shi dan uwanki ne, dole zai bar ki ki ci gaba da aikin ki ba tare da tsawalawa ba. Ni kan bana tunanin akwai aibu a cikin wannan haɗin. ke ma kin san dai dadi uba ne a gare ni ko da a ce abba na yana raye shi mai zaɓa min miji ne ba zan iya cewa a'a ba kawai dai zaɓin Allah nake nema a cikin na. to Allah ya shige mana gaba baki ɗaya ya kuma zaɓa mana abin da yake mafi alkhairi amin zara ta faɗa tana mai shigewa ban ɗaki duk wasu bincike da ya kamata a gudanar sun gama haɗa shi zuwa yanzu mai laifin ya daɗe da kasancewa a bayan kanta a kulle sai jira ranar shiga kotu duk da ya ki amsa laifin nashi har zuwa yanzu kuma Zara bata je ofis ba tun bayan ranar tun ranar da ta kai wa CP rahoton abubuwa da suka faru yau ne ta shirya domin zuwa ofishin nata bayan ta yi sallama da jama'ar gidan kyawawan motoci guda uku ta gani a harabar ofishin nasu wanda ya tabbatar mata da sun yi bakin manyan mutane tun kafin ta karasa ta hango Alhaji mai riga zaune a inda suka tanada domin zaman baki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 ka mai da nisa ar wasan ka ce ko ba da kai makai magana zaka turo kuɗi a fara haɗa laifanka ba ta ƙarasa maganar cikin hasala dafa kai yayi saboda tunowa